وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من أبودي وألا سبحانه وتعالى دي هذا ما أولنا وريمي البركة باب شك lokaci irin wannan lokaci ne da ya kamata musulmai a ɗaiɗaikunsu da kuma jama'a su jama'a su tsaya su karanta alkur'ani mai girma su yi ƙoƙarin fahimtar abin da ya kunsa na saƙo ba don komai ba domin watan da suke ciki na ramadan ɗin a cikinsa ne aka saukar da alkur'ani mai girma kamar yadda ayat suratul baqara take cewa shahru ramadan alladhi unzila fihi هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان watan azumin ramadan shi ne watan da aka saukar da alkur'ani ana nufin saukarwa daga ubangiji subhanahu wa ta'ala zuwa baitul izza wanda ya sauka ne a lailatul qadri kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake inna anzalnahu fi lailatin mubarakah ina kunna mundirin أتن يتي إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر كي كاتي أنت بيا الله وتيتي وأن سيتي إنا أنزلناه في ليلة مباركة ينا نقل ليلة القدر وديتي خير من ألف شهر تولى اللتافي تافي ya يا يا dukkanin tsare-tsaren yadda ɗan adam zai yi rayuwarsa ba kawai ɓangaren ya zai bauta wa Allah ba duk abin da kake neman waraka a cikinsa to yana cin alƙur'ani yaya za ka yi auratayya yaya za ka yi cinikayya yaya za ka yi hulɗa da wasu abokan hulɗa duka alƙur'ani mai girma ya yi bayani Abinda zai tabbatar maka da wannan shine harisu salman radiyallahu anhu wani ba yahuda ya nemi istihza ya ce qad allamakum nabiyukum kull shay'in hatta al-qira'a yace ku annabinku ya koya muku komai har yadda ma zaka shiga ban daki Salman radiyallahu anhu yace kwarai kuwa yace ya koya mana cewa in za mu shiga ban daki mu shiga da mu kada mu shiga da dama kuma ya hana mu mu yi tsarki na bayan gari ko na fitsari da damar mu. kuma ya hana mu mu istinja bi aqalla min salasati ahjar kada mi tsarki da ƙasa da hoge guda uku ko mutumin da zai shiga da tishu amma ya shiga da wanda za ta ishe shi abin da yasa na kawo wannan hadisin yan uwa shine dan na nuna mana cewa shari'ar da har yadda zaka shiga bayi kai tsarki ta nuna maka dan Allah ita za ta kasa saita ka a wurin transaction ɗinka cinikayyarka ita za ta kasa saita ka wurin ya za ka tafiyar da rayuwarka ta babu shirka duk abin da kake so na tsarin rayuwa to alkur'ani mai girma ya yi bayanin sai dai kawai ni da kai mu jahilta saboda ba mu bincika ba ba mu je makaranta ba wannan kuma wani abu ne da amma in muna maganar cewa shin Allah ya yi bayanin wannan ko bai yi ba wannan duka yana nan cikin alkur'ani ma farratna fil kitabi min shay Don haka shi alqur'ani mai girma ba littafi ba ne kawai na tabarruki kawai mu karanta mu samu lada a'a wannan ɗaya ne daga cikin abin da alqur'ani ya kunsa domin faɗin Allah ta'ala da yake alladina ataina humul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna ulaika yu'minuna bihi waɗanda muka ba su littafi suna biyayya ga alƙur'ani imma min talwi au imma tilawa idan tilawa ne suna karanta shi babu shakka karanta shi ɗin kaɗai. ba shine iya sakon da ake nufi ba a'a suna yin aiki da shi suna yin la'akari su karanta baƙin su gane me ake so su yi a cikin rayuwarsu kuma su yi aiki da shi a cikin alkur'ani mai mai girma Allah ta'ala yake bayanin ya za a ɗayanta shi da bauta izama na shi shi kaɗai ne ba shi da abokin tarayya inda a ce manufar alkur'ani kawai a karanta a ji daɗin muryar a samu lada to me ma'anar kun huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ma'ana ana nufin cewa akwai wani sako da ake so a isar saƙon shine idan ni da kai muka ɗauki wannan saƙon to ne sanadiyyar rabautan mu a duniya ta lahira ‘yan uwa aiki da shari'ar Allah da abin da ya saukar ita ce take ba da cin nasara a duniya ta lahira kaga Allah ta'ala shi ya saukar da at-taurat wal amma a tare da haka a yanzu bai yarda a yi hukunci da at-taura ba ko injila tare da cewa shi ya saukar amma me ya faru da ya saukan lokacin ya wuce kuma waɗanda aka ba su littafin sai suka caccanja shi kuma yadda Allah ta'ala ya ce yuhadrifun al-kalima an mawadi'i sai suka dinga caccanja littafin Allah abinda suka ga dama sai su sai su goge nan sai su da dauka shi yasa da kanka idan ka zo yanzu kana karanta New Testament ko Old Testament da kanka wani abun wani statement din ka karanta aka ce ya za a ci wannan maganar Allah ce ko dai akwai contradiction a cikinta akwai cin karo da juna babu ƙanshi na wahayi wato ba zai yi wa a ce Allah subhanahu wa ta'ala shi faɗi wannan ba ko kuma a akwai kuka ma shi biri ta ce to abin da ya faru shine a wayancan littattafan da suka sauka sai Allah ta'ala ya ba su ya tsora musu nauyin su kiyaye littattafan bima tuhfizu min kitabillah aka ce su kiyaye littattafan amma sai ba su kiyaye ba sai suka cancanja shi don haka limamansu na coci sai suka shishigar da abubuwan da baya ciki abinda kuma yi musu tsauri suka fitar da shi suka goge shi suka goge shi amma shi alkur'ani mai girma sai Allah ya kiyaye shi Ya yace inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun ya saukar da shi kuma sai ya sanya shi ya saukar da shi bisa fuskoki masu tarin yawa ta yadda ake iya karanta shi da fuskoki mabambanta wannan su ne daga cikin fuskokin su ne alkara'atu saba karatu mabambanta har guda bakwai ko kuma al'ashir al-mutawatira ba su ne kaɗai ba da akwai fuskokin tafsiri da yadda aya alkur'ani take ɗaukar fuskoki da dama in muka zo muna karantawa za mu je nan yadda ka ji manzo sallallahu alaihi wasallam ya karanta da fuska kaza ya karanta da fuska kaza kuma wannan yana cikin ɗaya daga cikin abubuwa masu ban sha'awa na harshen larabci wato a larabci <clears throat> ba za ka sami yaren da yake da faɗi na kalmomi ba irin harshen larabci shine sirrin da ya sa alƙur'ani ya tsofa da shi kaga a larabci ne za ka ɗauki abu ɗaya amma kuma idan ya bambanta ga waɗanda suka yi ɗin kowanne sunansa daban idan mutum ya kuka sunansa daban sunansa buka idan dabbobi ma a junansu suna yin kuka kowace dabba irin kukan da za ta yi sunansa daban in doki ne sunansa fahim, in zaki ne sunansa za'ir wa haka za kowanne za ka ga daban yana nuna maka mai yalwa harshen in mutum zai tafi za ka ce mai izhar imshi in sarif in talif ruh wa haka da wana yadda harshen yake da fa'i yake da fa'i yake da fa'i to ba tare da ɓata lokaci ba ni ba tafsiri zan muku ba domin tafsiri malamai ne suke yi ni kuma almajiri ne amma abin da nake ganin za mu amfana da juna shine me zai hana ba za mu ɗauki surorin da duka mun haddace su ba ko muna yawan karanta su a sallah mu ɗan bi a hankali mu ji mai malamai suka ce dangane da ma'anarsu tunda mun gane cewa shi alƙur'anin nan manufar saukar da shi don mu fahimci saƙon shi yasa ya zama dole gare ka musulmi idan to kana fahimtar larabci in baka iya baka koya domin me ka dinga gane sakon domin matuƙar kace misali ah, fassara za a dinga maka to wata za a fassara maka ba daidai ba a dora ka akan ba daidai amma idan Allah ya kamace ka kana iya dan gane sakon insha Allah ta'ala za ka ji kana iya tadabbur kana iya tuntuntuni idan ana karanta shi sai nake ganin me zai me zai hana ba za mu karanta daga alam nashrah laka sadrak ba mu tafi suratul nas wace sura mu bita a hankali ku dinga jin mai malamai magabatan suka ce dangane ne malam bismillah وعلى wannan surar da yawa daga cikin tafsirai sun kira ta da suratu alam nashra kuma haka ma an batanta ya zuwa a cikin sahihul bukhari suratu alam nashra haka ma al-imam at-tirmidhi a hadisin da ya fitar shi ma haka ya ambace ta da suratu alam nashra amma a wasu tafsiran malamai sun kira ta da sunar suratu sharhi a wasu tafsiran kuma sun kira ta da suratulin shira. dukkaninsu suna magana ne akan wata gaba daga cikin surar da Allah subhanahu wa ta'ala yake tabbatarwa da cewa ya girmama ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam da yalwata ƙirjinsa ba shi kwanciyar hankali faɗaɗa ƙirjinsa ta yadda dukkanin ƙalubale da yake zai iya tunkara na masu ƙaryata saƙonsa zai iya yin haƙuri malaman tafsiri sun yi ittifaqi akan cewa wannan surar makkiya ce an saukar da ita kafin hijira kafin hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam kuma suna lissafa ta a matsayin sura ta goma sha biyu da ta sauka a cikin alƙur'ani mai girma sun ce ta sauka ne bayan suratul duha kai tsaye wa duha wal layli idha sajada babu saɓani tsakaninsu duk da akwai wani ƙauli shazi wanda ibn ashur in an ce alƙaulu shaz wata magana ba kuwa wadda dalilai ba sa ƙarfafarta ibn ashur a tafsirinsa a tahrir wa tanwir ya kawo wata riwaya da aka nasabta ta ga qawus da kuma umar ibn abdul aziz cewa alam na laka sadrak wai hada take da wadduha wal ne idan sadi ma'ana ba surori ne guda biyu ba mabambanta shi yasa idan sun tashi sallah a yadda aka nasabta gare su ba sa yin bismillah a tsakari. kawai sai su haɗe to amma wannan magana ce mai rauni me yasa domin magana ce da ta saɓawa mushaf ɗin da sayyidina Uthman dan Affan radiyallahu anhu ya rubuta ya haɗa ya tuttura zuwa birane a wannan mushaf ɗin suratul duha sura ce mai zaman kanta alam nashrah sura ce mai zaman kanta dan haka wannan magana ce mai rauni wannan in har ya tabbata cewa imam qawus qawus ibn kaitan da kuma shi umar ibn abdul aziz rahmatullahi alaihima in ya tabbata sun faɗa haka to wannan ijtihadi ne nasu dalilai ba sa karfafa wannan dan haka zance mafi rinjaye suratul duha sura ce mai zaman kanta suratu alam nashrah sura ce mai zama idan muka kalli jigon suratu al-inshirah za mu ga jigonta ya yi kama da jigon wato suratu duha din da ake nufi da jigo shine menene muhimman batu da sako da surar take so ta isa muhimmin sako da take so ta koya za mu fahimci cewa surar tana nuna daraja da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana nuna cewa yana da matsayi na musamman wanda matsayi ne wanda babu wani mala'ika da ya kusanci wannan matsayin babu wani annabi ko salihin bawa da ya kusa da wannan Allah ya daga shi ya fifita shi ya kai shi makurar matsayi ya kai shi ƙololuwar mataki domin idan ka karanta suratul duha ai ta sauka ne dalilin zagin da kafiran makka suke wa manzo sallallahu alaihi wasallam cewa ubangijinsa ya yi fushi da shi ya kyale shi gashi nan ma ƙur'anin da yake ƙarya ana saukan mai yanzu kwana biyu shiru shine Allah ta'ala ya rantse da adduha da al-layli idan saja sai ya ce ma wadda'aka rabbuka ubangijinka bai yi ban kwana da kai ba wa ma bai yi fushi da kai ba to yadda waccan sura ta nuna kambamawa da girmama manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam to haka sura alam ta sharahi ta ke nuna girmamawa da ɗaukakawa ga manzan Allah sallallahu tana nuna cewa wannan kulawar da Allah ta'ala yake yi wa manzan Allah bai gushe ba yana yi yana sanar da shi yana tusa ta mai kuma ba zai gushe ba duk abin da yake damun manzo sallam na damuwa da ɓacin rai ba zai kushe ba Allah yana tafi masa da shi yana tafiyan mai da shi yana kwantar masa da hankali kuma idan ya shiga cikin damuwa da kunci na rayuwa na rashi da babu da irin zagin da wanda musu imani da shi ba suke yi to Allah ba zai kushe ba yana kwantar mai da hankali yana ba shi mafita shi ne muhimmin saƙon da mai surar take isarwa domin manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance tare da Allah ya kiyaye dokokin Allah ya isar da sakon Allah to duk wanda ya kasance tare da Allah ya kiyaye dokokin Allah to Allah ba zai kyale shi ba ko da mutum ya shiga cikin wahala da damuwa Allah yana sane da shi zai ba shi mafita Allah zai ninninka mai lada da yawa wasu idan ana maganar mafita ko Allah yana tare da kai sai su dinga tunani akan cewa kamar wato kada ma su shiga matsalar to da farko dai shiga matsala wajibi Allah ya tsara a cikin rayuwa dole ni da kai sai mun shiga matsala domin ya ce wani nablukum bisharri wal khairi fitna wani nablukum bisharri wal khairi fitna wa ilaina turja'un za ba za a gushe ba ana jarraba mu ana jarraba mu ana jarraba mu ta hanyar jarrabawa ne ladanmu yake girmama ta hanyar jarrabawa ne muke samun kusaci ga Allah subhanahu wataala ta hanyar jarrabawa ne laifuffukan da muke wa ubangiji Allah yake yafe mana ta hanyar jarrabawa ne abubuwan da Allah ya wajabta mana mu na ibada da biyayya wanda rauninmu na ɗan adam da son zuciyarmu da neman duniyarmu yake danne mu yake hana mu yi to ta hanyar jarrabawa din ne Allah subhanahu wata'ala yake mana afuwa ya mana rangwame wa inna Allah bikum la ra'ufur rahim wannan yana cikin falala da rahma da jin kai na ubangiji subhanahu wata'ala ubangiji subhanahu wata'ala yace alam nashrah laka sadra shin ashe ba mu yalwata maka ka ba الشرح asali a harshen larabci ana amfani da shi ne yayin da aka zo aka ɗauki nama ake wawware shi shi yasa ake kiran wanda zai yi fiɗa ne da haka saboda idan ya buɗe ya tsaga mutum yana ƙoƙarin kamar wanda ya samu karaya nama ya tsoro tsakani zai kokari ya ballaka shi ya fitar da naman ya mai da komai inda yake wannan shi ne asalin amfani da kalma to amma ana amfani da shi ne ga abin da aka mai da shi mahallinsa ya samu yalwata ya samu faɗaƙa izan to ba shi da kunci wannan ayat ta yi daidai da faɗin Allah ta'ala da ya ce, fa man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam wanda Allah ya yi nufin ya shirye shi sai ya yalwata ƙirjinsa ya shirye shi ya karɓi musulunci wa man yurid an yudilla yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ko kuma harijan aw ta ka'annama yas'adu fi sama in Allah ya nufi kuma ya halakar da mutum sai ya sanya kirjinsa a kuntace in ka gaya mai gaskiya ba zai ɗauka ba ba zai ma fahimta ba ba zai ma saurara ba ballanta na ya aiki dai Allah ta'ala ya ce misalin sa kamar wanda yake hawa sama ne idan mutum yana ƙasa a nan yana shakar oxygen yana jin iska yana samun kwanciyar hankali amma idan yana daɗa yin sama to zai ji kamar yana ya ihtinaf kamar ana shaƙe shi saboda mai iskar tana raguwa tana raguwa har ya kai inda bai. babu ma iskar kaga sai Allah yake yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fi sama to anan abin da ake nufi ba za ka taɓa samun kwanciyar hankali ba sai a cikin aiki da musulunci shari'a na tabbatar za ku yarda da ni idan kai la'akari da abin da yake faruwa a cikin turawan yamma babu irin saban Allah da ba ta yi babu irin alfashar da ba sa yi a tunanin tunaninsu a cikin wannan alfashar ne za ka samu kwanciyar hankali shi kwanciyar hankali wani abu ne da Allah yake sanya shi a cikin zuciya idan ya zare shi shi kenan baka ji ba Allah ta'ala da ya tashi tuffanta sahabban ma'aikatan salam ta yake wa anzala sakinata alayhi kan musu da nutsuwa in Allah ya ga dama duk abin da zaka yi dan ka samu nutsuwa sai ya zare maka nutsuwa har kullum shi yasa ake hana shugabanni zalunci saboda duk za su gama zalunci su da sace kudaden mu na ƙasa su je Allah ya hana su kwanciyar hankali sai ya zare saboda an ta yi zakar zalunci ko kuma za ta zauna lafiya kamar yadda Bahaushe ya ce wanda ya ce ruwan wani ba zai tafasa ba to naka ko dimi ba zai wanda za ka tara dukiyar amma dukiyar kuma sai ta zama wa mutum ka jaga sai ta zama cewa Allah ya haramta maka jin ta. wa ya gaya maka cewa jin daɗi yana cikin tara dukiya ko yana cikin shiga ƙatin gida ko yana cikin shiga kaza shi jin daɗi wani abu ne na ma'ana Allah yake ba a cikin dukiya shin ba ka ga mutane wasu ba wani sai ya kwana a bakin kwata a ƙofar gidansa zafi ya dame shi ba shi da fanka da za ta hura shi ku wuta sai ya fito ya shimfiɗa ya baccinsa da munshari da yammaci ba abin da ya dame shi bai kawo ta kwaya ba amma wani yana cikin gida mai kaza amma sai ya banka kwaya sai ya yi kaza sai ya ajiye bindiga a cikin filan na sai ya wasu, ba haka ba to ashe ita nutsuwar Allah ne ke ba shi to shine a wannan ayar sai Allah ta ta'ala yake cewa alam nashrah laka shin ba mu yalwata kirjinka ba wannan shi ake kira da larabci istifhamu tafrid ba tambaya ba ce ake a'a tabbatarwa ne ake ma'ana kamar Allah yana cewa tabbas mun yalwata ka ya ma'aikin Allah ta yadda ƙalubale da challenges wanda suke tunkaranka na waɗanda ba su yi imani ba kake iya me kake iya jurewa ka fuskance su da ya zafi shi kaɗai ne yake kan shirya duk mutanen garin su ba sa kan shirya amma ya iya tunkara su ya ce ku daina bautar wani Allah ku ɗayanta Allah da bauta ku daina ku daina kaza ku daina kaza ku daina kaza sai ka san wannan ba karamin aiki bane kuma a lokacin da yake kiran su zuwa ga wannan shirya yana mai matukar kwaɗayin su shirya din la'allaka baqi'un nafsaka alla yakunu mu'minin idan ka san zuciyarsa za ta fushi, saboda mai burinsa shine su shirya Allah ta'ala ya ce alam na shirah da kasadar shin ba mu yalwata ƙirjinka ba ma'ana ba mu haskaka shi ba mun sanya shi mai yalwa kamar yadda dai shari'ar Allah ta zanto tana da yalwa tana da faɗi shi yasa za ka gama idan aka samu kunci sai a sami yalwa misalin kunci da aka sami yalwa yayin da aka farlanta ma aka ce sai kayi alwala sai lokacin sallaye babu kuma ruwan da za a yi alwala sai aka yalwata ma sai aka ce ba a ce to bar sallar ba har sai ka samu ruwa sai aka ce yi taimama fatayammamu sa'idan tayyiba ga wani yana cikin yalwa da shari'a to sai ya bar so cewa misali mara lafiya ne ba zai iya tashi ba ya kalli alƙibla ya zo masallaci ya kabbara ya salla a tsaye sai aka ce yi salla a gauri wannan yana cikin yalwa ta shari'a ba zai iya sallah a zaune ba sai ya sallah a kwanci. wani zai kai baya iya motsawa sai alakanta mai a ransa da ke ya dinga yi gashi kuma yana sallah ba ana nufin mutum ba shi da lafiya ba kawai sai ya kwanta sai ya tara salloli da dama a'a ba a yi sai idan mutum ya mutu a cikin rashin lafiya duk wannan yana cikin yalwar shari'a an haramta roƙo amma ba ka da shi sai aka ce ka roƙi daidai buƙatarka wannan yana cikin yalwar shari'a to kamar yadda shari'ar ta zanto ita ma mai yalwa ce shine malaman malaman suka ce idza ba idza ba al in aka samu kunci to sai Allah kuma sai ya yalwata wa mutum za mu ji a cikin surar hadisi ya tabbata wasu daga cikin wannan shine ra'ayin jumhurin malamai cewa ana nufin Allah subhanahu wataala ya haskaka kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya sanya shi yalwata a ah, wasu daga cikin malamai sun nasafta wannan yalwar kirji da tsaga ƙirjin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da aka yi da mala'ika Jibrilu, yayi lokacin da za a tafi Isra'i da shi tare da cewa mun san waqi'atu shaqqi sadri bisa zance mafi rinjaye ta faru sau biyu faruwa ta farko lokacin ma'aikin sallallahu alaihi wasallam yana da musa'a lokacin da mala'iku guda biyu suka so suka tayar da shi suka kwantar da shi suka tsaga kirjinsa yara suka yi gudu suka gaya wa halima sa'adiyya cewa ga abin da ya faru a lokacin an yi masa shakkun kadiri kamar yadda akram biya al'umari ya kawo a cikin asirar nabawiyar sahiha ya rinja da wannan riwaya cewa wannan ya faru a bani sa'ad na biyu kuma shi shine lokacin da za a yi isra'ila manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce mala'iku suka yaye rufin gidansa sai suka shigo suka kwantar da shi suka tsaga kirjinsa to al-imam ahmad rahmatullahi alayhi ya kawo hadithin anan ibn kafir ya ambata zan fassara mana hadithin ba tare da na ja bakin ba sai na ubayi dan ka'ab yace daga cikin sahabbai wanda ya kowa kokarin tambayar abin da bai sani ba shine abu huraira radiyallahu anhu wata rana sai ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam me abu na farko da ka fara gani da yake nuna alamun ka zama annabi sai manzo sallallahu alaihi wasallam yana kashin gida sai ya koma ya zauna sai ya ce Abu Huraira hakika lokacin ina dan ya ambaci wasu shekaru yace sai na ji magana a sama na sai na ga wani mutum ne sai ya zo ya tinkare ni ban taɓa ganin irin halitta irin tasa ba da irin sifati wanda ban taɓa ganin irinsu ba ya ce su biyu ne sai ɗayan ya ce kwantar da shi ya ce sai ya kwantar da ni ƙasa ba tare da ya cutar da ni ba ba tare da ya wahal da ni ba sai ɗayan ya ce tsaga ƙirjinsa mana ya ce sai na ga ya tafi ya tsaga ƙirjina ya ce amma ina kallo ban ga jini ya zubo ba kuma ban ji ciwo ba ban ji zafi ba sai ya ce fitar da hassada da kullaci daga cikin zuciyarsa yace sai naga ya fitar da wani abu inda ka san gudan jini ne yace sai naga ya zubar da shi yace sai naga ya shigar da tausayi da jin kai yace sai naga tausayi da jin kai din yayi kama da azurfa yana walƙiya yana haske yace sannan sai ya ja dan yatsa na babba na kafata daga nan sai ya ce in tashi in tafi wannan hadisin ya zo a mu'ta musawa'id wurin haisami kuma ya ce rijalun musiqat kuma ibnu hibban ma ya inganta hadisin amma a wancan shakku sadr da ta zo na ikrar manzo sallallahu alaihi wa sallam yace da aka kaga kirjin yace sai aka wanke zuciyar da ruwan zamzam ya zo da wani lafazin sai aka ɗauko wani kamar gudan jini sai aka ce haza habbu shekwani ninka wannan shi ne rabon shaitan a zuciyar da aka yi ya ce sai aka cika zuciyar da imani aka mai aka don haka dai a dunkule idan ka haɗa da wato tsaga kirkin manzo ba da wasallam da aka da irin yadda aka ba shi haƙuri da cikar imani da kuma juriya lallai za ka ga akwai yalwa akwai faɗi a cikin ƙirjin manzo sallallahu alaihi wasallam ta yadda ya iya tunkarar matsaloli da suke tunkararsa sannan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa wada'na anka wizra ashe ba mu ajiye maka dukkanin laifinka ba ya zamto cewa ba za mu kama ka da komai ba alhalin ba kai laifi din ba wannan yayi daidai da faɗin Allah ta'ala a cikin suratu ah, ah, inna fatahna laka fathan mubina إيش ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر بيلي في با أن شيء أن يافي مساء كما يدنا أنا عائشة رضي الله عنها لتجنش انا قيام الليل ينا وهلا تتشي يا ذاك دنغ وهل لكنك أشأل هل أن غافر تامك يتشي أفلا أكون عبدا شكورا شنبنا بلازم توبا لبوديا to a nan ayar tana tabbatar da cewa mai الله تعالى يوم wadda Allah ta'ala yau manzon Allah sallallahu Shi ne ba zai kama shi da wani laifi ko ɗaya mun san annabawa da manzanni mai ne ma'anar isma ne ba ta iya yi laifi malamai sun ƙaru su kan yi. shin dukkanin laifi ne annaba ba ta iya yi domin laifi kashi biyu ne akwai ƙaramin laifi akwai babba sun yi ittifaki babban laifi annabi baya iya yi suka ce to ina da ƙaramin laifi suka ce ƙaramin laifi yana iya farawa amma baya zarcewa ana yana iya yin kuskure amma baya zarcewa a kai kuma Allah ya riga ya gafarta mu suka ce dalili shine ka ga ayi alqur'ani mai girma akwai inda Allah ta'ala yake zargin annabi sallallahu alaihi wasallam tare da cewa bai rubuta mai laifi misali kaɗan daga ciki Allah ya ce abata wa tawalla ya ɗaura fuska ya ba da baya an ja'a abu ta'a ma'ana ana cewa ba kai ba amma a tare da aka ba shi da laifi su kada da sallallahu alaihi wasallam dinala sannan Allah ta'ala ya yake afa Allahu an kalima adin salaf lokacin da ya ba wasu izinin ba sai sun je sun fita yaki ba Allah ya ce Allah ya maka afuwa." ba a yin afuwa sai a kan abin da ko ta'afa Allahu an Allah ya maka afuwa. lima adin salaf me yasa kai kai ba su hanzar? da ka bari hatta ya tabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lamu al-kadhibin har ke ka gane waye ne gaskiya waye ke motsa to a tare da wannan manzo sallallahu alaihi wa sallam Allah ya gafarta mai dukkanin abin da yayi da wanda bai yi ba alhalin da yake a aqidar musulunci in ka cire annabawa da manzanni babu wanda baya yi duk cikar ibadar mutum duk cikar iliminsa yana fadawa cikin kuskure wannan shi ne hikimar da ta sa Allah ta'ala ya shar'anta istighfari inda a ce akwai waɗanda ba sa laifi to me manufar istighfari hasali ma shi istighfari ai a hadisin Imam Ahmad yanzu kusan cewa yi da a ce ba fa laifi da sai Allah ya tafi da ku ya kawo waɗanda za su laifi su nemi Allah ya gafarta musu don ya gafarta musu ma'ana istighfari wata daraja ce wata manzila ce ba ana nufin cewa mutum ya je ya yana yi da istighfar a'a amma ana nufin cewa ko da yaushe kana tsananin buƙatuwa da ruwa da ko ma baka laifi ba akwai baiwa da Allah ya maka wanda ka gaza ka kasa ka gode masa ni'imomi masu tarin yawa kaga ana bin ka bashi wa wada'na anka wizra ma'ana ba za a kama ta da wani laifi ba alladhi anqadha dhahrak wanda wannan laifin naka kadai da a ce an ban masa shi Allah ya ce bari ya kama ka da shi to da zai nauya ya menene bayan ka ke sa Allah ya ce wa qasaba man hamala dhulma a duk wanda ya ya dauki mulin laifi ya ta ya ta domin idan za ka fashin ka kake gaban Allah ne ya yi masa ka je da lodin kaya Allah ya kiyaye shi Allah ya rara afuwa sannan Allah subhanahu wataala yake wa rafa'na laka dhikra ko mun ɗaukaka ambatanka mun yayata ka malamai suka ƙaru junansu ilimi mai ake nufi da wa rafa'na laka dhikra daga cikin magabata suka ce ba a taɓa ambatan Allah sai an ambaci manzon Allah musamman abin da ya shafi kiran sallah da iqama هكنا ميو خطبة إن زوجي بياني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إن يا أمة الله سبحانه وتعالى يا أمة من الله صلى الله عليه وآله وسلم بإن أتى أمة الله يا أمة من الله هكا مجاهد يفسر وانا آية كجمال مثل عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه al'imamu fatada shi ma almajirin ibn abbas ne yake ana nufin cewa allah ya ɗaukaka manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ba shuhura a duniya da lahira kowa ya san a duniya kuma kowa zai a lahira yana daga cikin abin da suka faɗa wancan da yake ƙarfafa magana kiran sallan nan شيني وصو أبيات داما دا ابن كثير رحمة الله عليه يكاو مثال لا يقف الأذان في الفر إلا باسمه العدل في الفم المرض هو لا مطر سمك يتلكم ألم ترى أن لا يقف أذاننا ولا إن لم المكذره فيهما يلا نسدي تنمى رسول صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت رضي الله عنه شما إلى أشرار أغر عليه للنبوة خاتمه من الله من نور يلوك ويشهد وضم الإله من النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن وأشهد وشق له من اسمه ليجله ففي العرش محمود وهذا محمد صلوات ربي وسلامه عليه على دي إن أكام بتسول الله تعالى في أبيه وتسول الله الله صلى الله عليه وآله وسلم وانا ينالوا السواء إذا ما أوتكا كي الله يباوه وإيه gaba ɗaya ya rayu da wannan annabtar tasa shekara ashirin da uku sha uku a makka goma madina amma ya fi nasarar da wasu annabawan a shekara dubu ba su ta ba domin annabi nuh ya tsaya yana kira a cikin mutanen da an fasara da su illa hamsina a amma a tare da haka Allah ya ce wa ma amana ma'ahu illa qalil لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وليلة التنفيذ ساوة وتعالى تعالى يوم daga nan sai Allah subhanahu wa ta'ala yake fa inna ma'al usri yusra kaga an kwantar mai da hankali cewa zage-zagen da wannan kafiran suke maka da wulakancin da suke ma da kin karɓar saƙonka kai ya dame ka kai dai aikinka kawai kai me kai aiki yan uwa anan ana koya mana wani abu ne a rayuwa cewa duk abin da muka yarda da cewa shine daidai a cikin rayuwa muke yi to kawai mu toshe kunnen mu mu rufe idan mu kai ba wai kada mu cewa sai mutane sun ce mu ne sai mutane sun yaba duk abin da kasance ne daidai to a su za ka tsaya fattafin sama'u ne kawai ita ce dokar ita ce ka'ida tafi kuma ubu kawai abin da kai da shi ne ne koyi tana iya yiwuwa Allah ba zai ba da nasara ba a kan lamarin sai bayan ba ta tana iya yiwuwa sai can ƙarshen lamari sai mutane su fahimce cikin dukkanin lamarin da ta sa a gaban mu haka ya kamata yace fa inna ma'al usri yusran yace haƙiƙa dukkanin wani kunci to lallai akwai sauƙi da zai biyo baya ‘yan uwa kun shi shi ne duk abin da mutum zai sha wahala abu ne mai kyau amma yana so ya same shi amma ba zai same shi ta sauƙi ba sai ya sha wahala ga shi abin inda zai same shi zai ji daɗi amma kuma abin baya samuwa wannan shi ne kunshi sauƙi kuma kishiyarsa mutum Allah ya sauƙaƙe mai ya yassare mai zan so a cikin ƙanƙanin lokaci ɗan ƙanƙanin abu ya samu abin da yake nema ba tare da yawa wahala to Allah bai sanya duniya ta zanto cewa abubuwan da yawa da za ka samu da cikin sauki za ka same am tahsabu al-majda kamran anta asiru tablugha al-majda hatta tal'aq as-sadr Allah ya tsara rayuwa cewa akwai wahala dole sai an yi struggle sannan za a samu abubuwan da ake nema amma mutum ya je ya kwanta kuma yana son kaza yana son kaza ba haka Allah ya tsara sai sa wata rana sai da Umar ibn Khattab radiyallahu anhu da ya ga wasu sun zo masallaci sun tare sun ki su tafi je kasuwa su nemi kuɗi ya ce ku kuma fa ta sai muna da wasu ƴan uwa suna can suna kasuwanci mu muna nan muna bautar Allah in kuka yi kasuwanci zai suka mana abinci ya ce sun fi ku a wurin Allah ya ƙara ganin su ya kore su ki ku duk ku je ku je ku san inda dare ita sama ba ta yi wani gina ne da azurfa sama'u la tumfiru zahaban wala fidda ma'ana Allah bai yi ka kawai ka kwanta ba a'a dole sai mun tashi mun yi gufan maya haka Allah ya tsara ko da mun sha wahala to wannan wahalar ba ita take nuna ba za mu ci nasara ba a'a mu dage mu dage mu nemi taimakon Allah a hadisin bukhari riwayar abu huraira radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-dha'if mu'mini mai karfin imani mai jajircewa ya fa alkhairi Allah ya fi akan mu'mini mai raunin imani wanda baya jajircewa malalaci yace wa fi kulli khair dukkanin suna da alkhairi yace ista'in billahi wa la ta'jaz ka nemi taimakon Allah ka gaza ma'ana ka dage ka dage dan ke gogor maya ka nemi sana'a ka nemi abin yi ka nemi aiki ka je kai karatu ka je ka nemi kuɗi ka nemi abu ka je ka kwanta a hannu ka ce Allah zai ba su eh Allah in ya ga dama sai ba su amma ba haka ya ƙara bayan mu ya ƙara sai an ku sai an mota ابن أبي حاتم يا كاوى حديثي بإسناد فزوى أنس بن مالك رضي الله عنه wanda alhakim abu abdullahi mai kazuri ya rawaito hadisin cikin al-mustadrak kuma ya ce isnadin sa mai inganci ne bukhari da muslim ba su fitar da shi ba al-imam az-zahabi kuma ya yi shiru akan haka yake cewa wata rana ma'aikin sallam yana zaune sai yake cewa sai ga wani yan dutse a gefen sa sai yake cewa yace da abin a ce kunci da wahala za ta zo ta shiga wannan dutsen ya ce to da sun sauƙi da yalwa sai ta biyo wannan kuncin ta shiga a bayan ta yadda za ta fatattaki wannan kuncin yan uwa wannan bishara ce ake mana cewa duk irin wahalar da muka shiga a cikin rayuwa a matsayin ku na jama'a ko a ɗauke kun ku kan mu ɗeba ƙauna kan mu nuna nawa Allah fa inna ma'al yusra ne cewa Allah zai zo ya sauƙaƙa mana ma'ana ko da misali ka gama makaranta kana neman aiki aiki ya gasar kada ka ɗebe ƙauna cewa kai shi kenan ka mutu ka lalace yau shekarar ka kaza da graduate aikin ya kasa samuwa a'a ci gaba da nema ka nemi abubuwa mabambanta za ka haka na in sana'a ce kake duk wanda ka shiga tana karewa a'a kada ka kare ka ce na daina abin duk wahala a'a a ci gaba in hago ta ki sai a koma da a ci wa har a dace eh ni baya zama haka wuri guda yana da dabaru da canja wani ya canja wani saboda ne. ya san cewa lallai inna ma'al usri yusra ba za a taba dawama fala fahrun yadum wala sarah kuma ita duniya tana tattanjawa wa tilkal ayyamu nudawilu bayna kunci baya dawama kamar yadda dadi baya dawama shine wani cikin magabata yace ثمانية للمرء لا بد أن نرى وليس لكل المرء غير ثمانية سرور وحزن واجتماع وفرقة وعسر ويسر ثم سؤل وعافيه abubuwa takwas dole a rayuwa su ne suke jujjuyawa tare da su wata ranka farin ciki baƙin ciki ya biyo baya ko kuma ka fara yin baƙin ciki farin ciki ya biyo baya in Allah ya ga dama sai ya haɗa guda biyu kuma a wuri ɗaya wa annahu huwa adhaka wa abka kaga Allah ya sa mutum yana farin ciki lokaci ɗaya yana yana yana kuma dariya ta koma kuka ba ta wajen ba haka Allah yake jujjuya rayuwa dan ya koya mana hankali ya nuna mana cewa in zamu nema mu nema daga wurinsa ya nuna mana cewa qul innal amra kulluhu lillah dukkanin lamurra a hannun Allah babu me yi babu me hana wa ke shi subhanahu wani zuban ana tare wani zuban dole a rabu kunci ya zo kaga an fita din an fita neman babu ko kuma an nemo din neman ba albarka a yi haƙuri a yi haƙuri a yi ta kuka ga Allah subhanahu wa ta'ala a yi ta kuka ga Allah subhanahu wa ta'ala kuncin rayuwa tsadar kaya rashin darajar kuɗi rashin tsaro abubuwa marasa daɗi da ake ba za a dawoma a cikin haka ba da ba a cikin haka Allah ta'ala wa ma kana ne. babu wanda ya kai kishin da sama da Allah wallahi duk rayuwar da muke ciki Allah yana gani duk abin da shugabannin mu suke yi na ƙarya da yaudara suke za ki ka za ki yi wallahi Allah yana gani idan ba ba yaudara ba ki kasawa suke Allah yana gani kuma duk abin ba zai tafi a haka ba in har da gaske suke Allah zai taimake su Allah zai ba su damar su kwatanta idan kuma ba da gaske suke ba har ce su ko Allah zai kunyata su Allah zai banka bankado asirinsu zai nuna wa kowa ya gani cewa waɗannan mayaudara ne maƙaryata da ƙarya am hasiba alladhina fi da su an lam yukhrij Allah ya adghanahum haka Allah subhanahu wa ta'ala yake to amma a tare da haka shi tana ta ba zai je bai ƙauna daga rahmar Allah to sau da yawa wasu ka ji sun ce ai Najeriya nan ba za ta taɓa gyaruwa ba ai ba za ta taɓa canjawa ba in Allah ya ga dama sai ya canja lamari a kankanin kyautawar ido amma me ake so ne a wurin sunna ta shi ne su jama'a su fara canja wallahi in muka canja sai Allah ya canja mu domin waɗannan shugabannin da ake kawo mana ba daga waje ake kawo su ba daga sama ake sako su ba daga cikin mu suke fita ne ɗabi'un irin nasu komai da komai don haka yadda bayi suke to haka ake samun musu jagoranci an ce lokacin sai na usman radiyallahu anhu wasu suka zo za su yi mai cin mutunci sun suka zo sai suke da Allah kawai ka zo mana da canje-canje mu ba haka abubakar da umar suke mana ba haka abubakar da umar suke mana sai na usman radiyallahu anhu ce ce a'a kuna cewa ba haka abubakar da umar suke muku ba ai saboda ku ba irin mutanen lokacin abubakar da umar ɗin bane da a ce ku irin mutanen lokacin abubakar da umar ɗin ne da allah ya kawo su mutane irin su abubakar da umar tare da cewa usman radiyallahu anhu alkhairin sa ne tsarin yawa ne tare da cewa yana cikin al'ashar al-mubashirin bil janna ala balwan asabahu bayan wata musiba da ta sauka amma ana nuna maka ne cewa da yawa talakawa suna zargin shugabannin su suna cewa ba sa kaza ba sa kaza wanda a lokaci guda kuma su ba sa kallon kansu cewa me ba sa yi menene ba sa yi yanzu akwai abubuwa da suka wajaba a kan wanda muka kasa yi kuma mun kimi kuma babu alamar zami yanzu garin nan idan idan damuna ta kama ba a da hanya shekara kaza kullum damuna ta zo haka abin yake maimaituwa kuma da mutane a cikin garin kuma da tsuwa suke amma wai duka mun yi ittifaqi mun kafe wa kanmu gata mu tsaya mu taimake kanmu mu ce bari mu fitar da hanyar da zamu dinga bi kwa kasai wannan ba shi wannan shi yake nuna ne real picture na ne wata wata irin al'umma cewa abin da ya wajaba ma su taimaki kansu su akan kansu sun kasa yi shi ne kake tunanin shugabawa ne ya zo ya maka kaza ba za su yi maka ba saboda sun je sun ɗanɗani daɗin abin duniya sun fi ka su kokari suke su tara su talauci suke su tara su talauci to amma ita sunna ta shi shine bayan su canja daga yau kowa ya ce wallahi shi duk wanda ya mu'amala da shi sai yayi gaskiya ba zai yadda ya magana biyu ba ba zai yaudara ba ba zai karya ba wallahi in kowa ya zama mai haka Allah ba zai ba wa mai da shugaba dama ya mai shugaba in dai muna da gaskiya amma in ba mu da gaskiya sai irin shi ma yau muna yaudarar sai yana yau mu muna ne mai yana ne mana halin da muke ci amma in muka gaskiya don kanmu to sai Allah shi ma ba zai sai ya kishin mu ba zai bari wani ya zo ya ci mutuncin mu ka lura da wannan ko a gidanka ne ka yi gaskiya ka yi adalci to Allah ba zai taɓa kunyata ka ba musamman ga waɗanda suke da mace sama da ɗaya ko waɗanda suke da 'ya'ya ka kalli saboda muhimmancin adalci wata rana annu'man Ibn bashir ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam da wata kyauta babansa bashir ibn ka'ab ya yi masa ta gona ga alama bashir ibn ka'ab radiyallahu anhu yana kaunarsa ne sai ya bashi kyauta sai ya zo ya ce wai annabi sallam ya shaida kun san me annabi sallam ya fara tambayarsa ya ce أكل ولدك نحلته إلا ما نحلت نعمان yace duk ƴaƴan yace Abdulsalam ya san yana da ƴaƴa sai yace duk ƴaƴanka ka ba su irin wannan gonar da ka ba wa Nu'man sai yace a'a sai Abdulsalam yace fa ashhid ala hadha ghayri a wannan lafazin yace ala la ashhadu ala jaw yace to kaje ka nemi wani ya maka shaida ba ni ba ni ba zan yi shaida akan zalunci ba daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya khutba ya faɗi wannan hadisin yace ittaqullaha wa'dilu baina auladikum ku ji tsoron Allah ku yi adalci a tsakanin ƴaƴanku ma'ana wai ƴaƴanka da ka haifa haramun ne ka karkata da wannan ka kyamaci wancan ta yadda za su gane ballantana kuma a zo maganar mata mabambanta dan Allah ka kalli a gida ɗaya fa ƴaƴan da ka haifa an wuce ta maka kai adalci to ina ga talakawa da kake mallaka so matsalar adalci ko mutum ya adalci ko kada ya adalci amma dai duk abin da ya yi inna zalika fi kitab bala wa rusuluna ladaihim yaktubun duk abin da mutum ya sai an rubuta la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsa kuma sai an tsaya an yi hisabi da haka aka cuce ka a matsayinka na ɗan ƙasa an haramta maka ilimi mai nagarta an haramta wa 'ya'yanka ilimi mai nagarta an haramta maka lafiya an haramta maka tsaro an haramta maka abinci an ƙaƙaba maka yunwa dole wallahi ko baka ce Allah ya isa ba sai Allah ya isa maka tare da cewa Allah ya isa ba ita ce mafita ba yi musu addu'a ka ce Allah ya ba su ikon yin daidai domin al'imamu Ahmad yake cewa wallahi da a ce na san ina da wata addu'a da Allah zai karɓa da shugabana zan yi wa yace domin ni idan in ni akan kaina ne in na gyaru ni kadai na gyaru amma idan shugaba ya gyaru dukkanin al'umma ne za su gyaru dukkanin al'umma ne za su gyaru to don haka dole duk lalacewa shugabannin namu akwai buƙatar kada mai musu baki mu dinga yi musu addu'a mu ce Allah ya yi da nufi Allah ya taimake su Allah ya hana su fi yi ba daidai Allah ya taimake su akan su yi daidai ko da accident ne In sha Allah wa abubuwa sai su dinga gyaruwa suna abin Ya ce fa inna ma al usri yusran lallai kowane kunci to sauƙi da yalwa ne za su biyo bayansa." ya ƙara maimaitawa yace inna ma al usri yusran lallai kowane kunci to sauƙi ne zai biyo bayansa." sa ibnu jarir al ya fitar da wani hadisi cikin abin nan dinsa yake cewa wata rana manzo sallallahu alaihi wasallam ya fito yana cikin farin ciki aka ga yana dariya sai yake cewa lan yadriba usrun yusrayn lan yadriba usrun yusrayn ba sai da za a kunci guda ɗaya ya rinjayi sauki guda biyu ma'ana ba za a taɓa dawwama ba a cikin kunci in Allah da za a sami yalwa talauci ba zai taɓa dawwama kana nan Allah zai buɗa maka Allah zai yalwata maka me ake so a wannan gabar ka kyautata wa Allah zato kada ka dinga jin Allah ya manta da domin ana inda zanni abdi ana inda zanni abdi bi falyadhun bi ma yasha duk yadda bawa ne yayi da sai to haka ne in ka zaci in kai addu'a Allah zai karba da kai ki Allah ya karba in ka zaci cewa kuncin da kake ciki Allah zai baka mafita da kai wannan kikkiawan zaton sai Allah ya baka mafita to haka ake so bawa ya kyautata wa Allah kuma yadda aka umarce mu kyautata wa junanmu da so to an umarce mu kuma mutum fita wa Allah ubangiji yana cikin abin da ake rawaitowa al-Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi yana cewa sabran jamilan ma aqraba al-faraja man raqaba Allah fi umuri naja man sadaqa Allah lam yanalhu adha wa man rajahu yakunu haythu raja yana nuna cewa mutum yayi hakuri mai kyau as-sabr jamil yan uwa hakuri yana da daci shi yasa ga annabawa sun fi kowa rabo a cikin hakuri yanzu in banda hakuri ka kalli annabi Nuh ya zauna yana kiran mutanensa shekara nawa dari tara da wannan wani irin hakuri alfa sanatin illa khamsina am amma Allah ya ce ma amana ma'ahu illa wannan wani irin haƙuri ne yana ta abu ɗaya babu ci gaba amma mai saboda ya yi imani da abin da yake ɗauke da shi ci gaba to ana muna buƙatar mu koya haƙuri muna buƙatar mu dinga haƙuri malamai sun ce haƙuri kashi uku ne ka yi haƙuri kai wa Allah ɗa'a shi yasa Allah ya ce wasu wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'ala khashi'in ku nemi taimako wurin yin haƙuri kuna so ku cimma al'amuran ku ku ci nasara to ku haɗa da hakuri za ku ci nasara kuma ku riƙe sallah amma fa sallah tana da wahala sai ga masu tsoron Allah shine take da sauki as-sabru ala ta'atillah haƙuri na biyu as-sabru ala Allah kai haƙuri kika saba wa Allah kana tare da fadararrun abokai wanda suke fantararru ko abokan hulɗa wurin cinikayya ko aiki da sauransu suna yin abin da ba daidai ba kai kada ka ba daidai kana tare da waɗanda suke yaki halal yaki haram suke yin rashin gaskiya kada kai rashin gaskiya ka tsaya a kan gaskiyar komai karancinsa sai Allah ya sanya albarka a cikin nemanka sanadiyyar ciyar da iyalansa halaliya zalla da kake sai Allah ya taimake ka ya fi zama da abubuwa na ban mamaki a cikin gidanka ya sanya albarka a cikin iyalanka ya ba su duniya ba dai duniya suke so ba sai Allah ya zo ya ba su duniyar da baka taɓa mafarkin ka sanadiyyar mai kaciyar da su halali da yawa yawan iyaye suna mancewa cewa tasirin shiriyar iyalansu tana da alaƙa da shiriyar fi sabilillah ya za a yi ka saka je ta damfara tana rashin gaskiya tana ɓata 'ya'yan mutane ka cike kuma gidanka ne gidajen wasu kuka ji ta ɓata ya za a kai ma Allah ba zai jarrabe ka ba ai walbani walbani abin da ke mutu za a yi masa baka ga yadda Allah subhanahu wata'ala yake kiyaye wasu gidajen ba har bayan ba sa raye amma saboda sun kiyaye Allah sai Allah ya kiyaye bayan su mun san fiskar abin da ya faru na ɗaya da cikin ah, fiskar da Allah ya ambata mana sun so su ta ko lokacin da Allah ya Annabi Musa alaihi salatu wassalam ya fito yana tafiya tare da Khidir alaihi salam Allah ya yake وانطلق حتى إذا أتيا قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما ووجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام kawai za su tafi suka ga wata katanga tana nema ta tafi za ta zube sai annabi shi khadir alaihi salam sai ce annabi Musa tare kayan ka aiki ya tsare sai suka tafi ta gata ga suka rike wannan annabi Musa ya ce ai abu ba shi ba hawa ita ka zo alƙarya ka ne su ba kusa da kai ɗan ruwa su ba su abinci ba su kuma mana kuma kawai ka zo ka samu mun zo muna yi wannan aikin ƙarfi ai laushi, ta lafi fasta a laifin allah ai da su ce su biya mu ladan aikin tun da su ma ba su da kirki to su ba mu ladan wannan aikin da muke dama ya samu mai sharadi ya ce suka kuskura ta tambaye in ka tambaye ni ku zamu yana tambaye yana yi mai wannan magana sai ce to ragon mu ta zo hada shi bayni wa yi. amma a cikin bayanin da ya mai yace kaga wannan yace karkashin ginin wata dukiya ke ta wasu marayu guda biyu suna cikin gari yan yara masaki ba san ma ya ake su ba Allah ya ce ya eh, eh, amma wa kana abu kuma fana ba rukutu inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin da wancan ya kyautata aiki Allah bai yadda bayan wannan tumi ba ya tozar ka tsaya akan gaskiya ka gan Allah ba zai taimaki ka ba akan matarka da yayi ce sai Allah ya nufi kada ne da domin da zarar ginin ya faɗi taskar ta bayyana wa wasu za a yi masa za a kwashe marayu sun shigo ne da haka sai Allah yake fa arada rabbuka an yabluga ashuddahu sai Allah ya nufi ya raya su sai sun sun kai girma wa yastakhrija kadahum bisa yake masa kuma ya fito musu da wani zuciya ta su hanyar da ya ga dama ويقول الله حتى لما رزقنا احفظ الله يحفظك احفظ الله تجد اتجاهك تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في في الشده ما تقول كيا يا الله سؤال الله وزيتون <coughs> فنن الله سبحانه وتعالى يجي فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فانصب ده هكا إذا كجمع wasu al'amura na duniya da shagulgula na duniya ka yanke wata alaƙar to shiga cikin ibada mumini a duniya ba shi da lokacin hutu kullum yana cikin ne ƙoƙari da ƙoƙarin ya zai yi amfani da lokacin da ‘yan uwa lokaci yana da tsada wannan mintuna ɗin su za mu yi ƙoƙari mu raya don mu ci moriyarsu a wannan duniyar kafin gobe kiyama fa idza ta fansu ma'ana da ka shiga wani aiki to dalla cikin wani aiki ma'ana dukkanin wani aiki da ka fara to yi kokari ka kammala shi na gaskiya ne kana gama shi ko da cikin wani wannan yayi daidai da cewa wata rana manzo sallallahu alaihi wasallam sun dawo daga jihadi sai yake mun dawo daga tsaron jihadi saura ka san jihadi shine jihadin nan ma'ana dai dan adam an yi shi ya ta gwagwarmaya ya ta gwagwarmaya haka nan kuma a lokaci guda ana nuna maka cewa komai da lokacinsa ka fita ka je ka nemi arziki ka fita ka je ka nemi kai je kai kai ka nemi ilimi ka tafi wurin sana'a da Allah ya baka ka tafi wurin sana'a ta hannu dinki ne gini ne kasuwanci ne me kake yi ko kuma a'a aiki ne ka je kai aikin ka a wuri kaza a wuri kaza idan ka dawo kuma kada wannan aikin kuma ya taba wani aikin kada ka da aikin ka su taba zumuncinka kada kuma zumuncin kai ta sana'a komai ka sa mai lokacin sa kayyadajje komai ka bashi lokacin yan uwa lokaci yana da muhimmanci kada mu so zartar da lokacin a wannan gaban ne nake so na amfani da wannan damar ya kamata a wannan lokacin na Ramadan kada mu kuskura Ramadan ya kare kafin sai mun san me muka shi ta ga har ka shagalta da social media ka shiga nan ka fita can ka shafa awanni to a wannan lokacin ba naka bane domin ba ƙarama asara za ka yi magabata sun kasance idan azumi ya zo ku komai suke ba sa komai sai karatun alƙur'ani al'imamu malik a ƙarshen rayuwa sai ke na yi nadama ina ma ban shagaltar da rayuwata akan komai ba sai a wurin ƙoƙarin fahimta alƙur'ani ma'ana lallai to cewa ka samu kaso mai tsoka na karatun alƙur'ani ka samu kaso mai tsoka na ƙoƙarin gane manufofi da bayanan alƙur'ani raya lokacin ta, kada kai wasa da lokaci a lokacin guda kakka yadda kuma iyalanka su masu wasa da lokaci su mori wannan lokaci saboda lokaci ne da idan ya wuce ba lallai ya dawo ba alhamdulillah Allah ya raya mu zuwa wannan lokacin ba mu da tabbas Allah zai kai mu ƙarshen wannan watan ba mu da tabbas mun kai ƙarshen wannan watan Allah zai kai mu ne wani watan mai zuwa don haka wannan lokacin da Allah ya ba mu dama ni amfani da shi yanzu akwai wasu suna kwance a ƙasa ba su da damar su fito su wannan aikin da muke yi Allahumma lakal hamd yace fa idza faragta fansab dan haka yayin da ka kammala al'amura na duniya da shagulgula da alaƙoƙi to ka kafu ka je kai ta ibada ka samu nishadi a ciki idan to ka ba ta lokaci a tare da haka za ka ga shari'a tana kokarin ta balansin tsakanin abin da ya shafi rayuwa da ibada kuma kullum ba ta mantawa da ɗabi'a ta ɗan adam cewa kai fa duk bautan da ake cewa kai ba za ka zama mala'ika ba don mala'ika shine baya komai kuma amma kai jinne da koka kana buƙatar ka je kai mu'amala da ƴan uwanka ka zauna ka ɗan yi hira da ƴan mintuna ka kai ziyara ka je kasuwa kana buƙatar ka ɗan yi dariya ko ɗan tattauna ka ɗan yi dariya a ɗan yi murmushi da sauransu duk kana buƙatar wannan domin sahabbai ma da suka fi kowa imani suna yi wata rana hanbala radiyallahu anhu ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wurin sayyidina abubakar sai ke ce mai na haɓa hanbala yake hanbala ya ga wannan sayyidina abubakar yake me ya faru ne ko wallahi ina gaban annabi sallallahu alaihi wasallam wani irin imani nake ji yana ratsa sai ya kuma zan shiga tashin shiga aljanna yake amma da na da gida na sai shigalta da mata na da ƴaƴa su ba da dariya su ba da dariya mu shigalta a gida ake kaza sai yake ganin kamar wannan shigala amma an an ƙesa siya sai sai na abu sai yace a ah, ka zo da babban labari to ayan haka ne mu ma haka nake yi dan haka ke rasa mun mu da fita sai suka tafi wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam da suka gaya masa sai yace a a sa'atan wa sa'a kamar yace rai dangin gora ne yace law tadumuna alama ma antum Alai. da za ku dawwama a yadda kuke a wuri wurina la safahatkumul malaika da sai kun dinga ganin mala'iku amma ba haka ana ya idan aka yi ibada ko a kwanta a kuka a bacci in aka yi azumi ko a samu a samu a samu abu mai daɗi ya sha eh in aka ji kwaɗayi to a je a ci abu mai daɗi kada wani ya ce shi kullum ƙanzo zai ta ci shi ba zai ji daɗi ba don yana ganin shagala ne a wani ya shi ba zai shi kullum ya ga kun kaya ne a. man harrama zinata Allah allati akhraja li ibadi wa tayyibati min rizq wani ya ce shi ba zai sha kayan marmari ba a'a waye ce waye ce shi yasa wata rana da aka zo da wani sunansa Abu Isra'il manzo sallam ya ganshi ya ganshi a cikin rana yace waye wannan aka ce ai wannan Abu Isra'il kenan shi ya dawa alƙawarin cewa a rana zai ta tsaya ba zai shiga inuwa ba kuma sannan a tsaye zai dinga zama a tsaye zai dinga tsaya ba zai zauna kuma azumi zai yi shi ne annabi sun ba da sanar a ku gaya masa ku zauna da wani kuma ya je ya samu inuwa ya cika azumi ma'ana ba sai ka kautata wa kanka ba sannan za ka samu kusaci da Allah to a samu balance tsakanin bautar Allah da kuma wannan wasu da yawa za ka ga sun tafi neman duniya lokaci ya ko sun tafi neman duniya sun mance da lahira su wannan kuskure wani kuma ba ruwa ya saki duniya saki uku kullum bautar Allah yake shi ma ba haka aka ce mafi alkhairi tsaka tsakiya wa ma arsalna qablaka min al-mursalin illa wa hum ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq me suke zuwa su a kasuwa sai bukatun wasu wani kasuwanci manzo sallallahu alaihi wasallam kan kasuwa ne kwararre ya dauki dukiyar na na Khadija radiyallahu anha ya tafi Sham ya je mata kasuwanci aka zo da riba mai yawa dan haka addini bai san ma zaune ba bai san kawai mutum ya dawo masallaci ya zauna ba a'a shari'a kuma wahaya. dole sai an samu fara ina ganin sai mu dakata a nan a yi hakuri karatun baya sauri dama manufan ba shine alkawari ba a manufan ne a gane sakon abin da ake so a fahimta abin da muka faɗa daidai Allah ya amfana da mu kuskuren da muka yi Allah ya mana asuwa ya gafarta mana Allah ta'ala ya karɓi azumin da ibadun mu baki daya Allah ya albarkaci rayuwar mu ya albarkaci rayuwar iyalan mu Allah ya taimaki shugabannin mu Allah ya saukar da albarka da arziki da alkhairi a wannan ƙasa ta mu Allah ya mana maganin tashe-tashen hankula da suke faruwa a nan da can Allah ta'ala ba za mu iya baka iya mana Allah ta'ala kada ka ban mu da iyawanmu Allah kada ka ban mu da shugabanninmu domin lalle za mu halaka Allah ka shigar da Allah ka shigar da tausayinka a cikin wannan abubuwa da take gudana Allah ka albarkace mu wa subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk alaikum